Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma A kizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ruwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. da yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau uku ga watan Yuni na shekarar 2025. Bakoncin wa muka samu. Shafiwa ne. To ka ba mu labarin ka a takaice. So, ni suna na Shafiwa Ali Muhammad Fage. Amma wannan ina shi ne garkuwa an fi kira da garkuwa sannan ni an haife ni a fage local government na yi primary school a fage kuka station primary school sannan na gafi udin commercial a nan yanayin ah, secondary school bayan na gama daga nan kuma sai na tafi sa'adatu ne wato college of da malaman a nan na yi karatu na gaba da wani kwas Wani na aka karanta? Eh, am um, department ina art and social science ne na karanta economic geography. Diploma ko digiri? Ah, no, NCE ne. NCE. To, uh, garkuwan shine wannan inkiyan ka inkiyan na garkuwa ba? Garkuwan na menene? Eh, wasu suna cewa garkuwan mawaka, wasu suna cewa garkuwan mai dawaya saboda a bangaren a fanni na waka akwai mai gida na alhaji aminu garba mai dawaya su shi ne wasu suke kira na da garkuwar mai dawaya. to yaya aka yi aka fara fage na waka aka fada fagen waka. na fara waka a tilis yanzu kusan na tunanin tun wajen 2008 kenan kusan shekara goma sha hudu ke ya mm. tsarki. so amma lokacin ba wai waka ma na na industry ba. a lokacin na ne soyayya ce kenan shi nake cewa zani zani zani ashe soyayya akwai kuna abu ne a nan na ce zan je gurin masoyiya ta ashe soyayya wani lokacin tana da kuna na ce a ah, zani zani zani ashe soyayya akwai kuna me yasa hakan ta kasance ashe baya ne ba zan yi mata sai misali ne tambaya kuma na ba kaina amsa na cewa me yasa hakan ta kasance nake so ashe soyayya akwai kuna to a she wai baya ce ba zane ashe akwai kurar da na bari a baya wadda ita ta haddasa min wannan bakin cikin na wannan soyayya a wannan lokacin mm. kin gane da amshin waƙa kenan sai da fasara da yadda yake mm. to soyayya tana da kuna da gaske eh kwarai da gaske soyayya tana da ƙuna gaskiya ne sai da baki a tsammani tana da daɗi kuma tana da zafi To wakar an yi ta ne akan wani abu da ya faru ko ko kirkirar ta yi? Eh an yi ta a ne ce tuna ma ki wani ta ta dake wani san abu ne wanda ya faru abu ne wanda ya faru sai ta aka yi waka da ne ya faru exactly. Mm. Um, na yi waƙoƙi akan abubuwa da suke faruwa wanda suka faru da wanda ake hasashen za su faru da kuma wanda suke faruwa sannan na yi waka akan faɗakarwa sannan na yi waka akan shugabanni kamar tunatarwa da talakawa haka da sauransu dai duk da gasu nan yi wace ce wacce kai akan shugabanni wata waka ce mai suna mai suna sako eh, ita ita wannan wakar wannan sako gaskiya ban fiye rera ta a ina ba saboda ne saboda tana dauke ne da sakonni iri-iri ita wannan waka tare da muna mu ji sakonni kuma ban sake ka ba amma akwai lokacin da nake tunanin cewar zan sake ta kuma lokacin ma ya zo dab da lokacin ma nake tunanin sha Allah zan sake ta nan ba da ta maka wannan yawa lokacin siyasa kamar nan da wata biyu ko uku ta dan yi mana ta aka lashe mu je <laughs> ya dan yi so eh so lalle yi mana dan yi mana lashi kafin ta fito <laughs> so mu je mu je mu je mu je wata tambaya kar ka zama mawaki marowaci a'a ba magana ce ta rowa ba akin da na gaya miki haka yanzu mutane ke kubarci ne na labarin watan wakar to yanzu ka ce ai an kusan zuwa gaba idan ka dan rera mana ko baiti ɗaya ne kaga ka lasa masu sauraro zuma kuma za a yi dakonta ko eh, gaskiya ne mhm. mu je wani abu da dai amma zan bari in yi wakan ma idan kina so ma zan tura miki ma to wace ce baka da me ka tunda dai naga kana ta yi muna wala wala da kallon ya ta? ina da wata waka wadda nake ce mata kalubale. To kalubale a kan me? Kalubale a kan rayuwa. To ya take ita kuma? Misali kamar kalubalen da na san kowane ɗan adam da yake ganin sai yana da irin kalubale haka nasa wanda ya ne ya gamu da shi mm. kuma ya ci karo da shi rayuwarsa misali dole dole babu wani dan adam da zai ke ba shi da in ka taso daga kamar kana da shekara goma sha biyar ashirin talatin ba za a rasa ka da kalubale ba na rayuwarka wani abu wanda ka karo da shi na rayuwarka wanda ya zama ma kamar a ah, wani abin ba ka yi ko kuma ka shiga wani control ba ka ko kowane makamanci haka dai da sauransu wato shi ne ne bayan shiga ta harkar waka nan na haɗu da ƙalubale kala kala iri iri wanda ni da ba san ƙalubale ba sai na shiga harkar waka ne ka rera waka akan ƙalubalen da ka eh, fuskanta eh gaskiya ne to a zayyano mana mu ji ƙalubalen da ka fuskanta a waken naka Ƙalubale ɗin? eh okay shi ne nake cewa nake cewa zaman zaman duniya ai sai haƙuri wani ya ƙi ka wani bai so ka ɗan yaro da rarrafe kun ga yanzu na takawa mafarin tunanin waƙar ma ne ban san na don so ba ba har zai rata kai har ma in zama babba akwai ƙasa shi ashe wata rana zan ɗau zanga. Kar in doka ta tun ba a san wane ne ni ba. Ina ina waƙar ba wai ji ko sauraro na. Ina ta sankin kullum. Doka ta tun ba a san wane ne ni ba. Tun da in mai waƙar ba mai ji ko sauraro na. Ina ta sankin kullum sai in bi kamar in dina. har wasu abokanai na suna ta soka har zan wai ni ne wa ne suna ta gogar zana eh, kuma hakan ta faru da kai a ta faru da ne ke da man ko dan barin dan kara miki waƙar yadda ya ke ta shi ni tambayar da nake maka hakan da gaske duk waɗannan abubuwan da ka baitukan da ka zayyano hakan ya faru da kai kenan a zahirin sosai ai cikin saurari waƙar za ki ji duk abubuwan da suka faru ko inda nake cewa na yi haƙa ta an binne ta na yi shuka ta an sare ta an mun gadin gari domin in rikta to ban kuma rikta ba har yanzu ina nan ban kuma fata ba wato ashe hanyar ta waka akwai karangiya da yawa haka ta waka akwai karangiya sosai da gaske kuma mai suka ne kenan ƙayoyin sosai ma kuwa to alfanu kuma fa eh alfanu da aka samu ta sanadiyar waka gaskiya na samu alfanu ta sanadiyar waka wanda a rayuwa ta zan ta umanta ba tun da kin ga na farko na je umara sannan na biyu an bani mota har sau biyu da awaka da awaka sannan awaka ce da lokaci daya aka ɗauki naira miliyan goma cash miliyan goma miliyan goma cash aka sauka a bani eh. da ni da mutane na mm. ah, sannan akwai ƙananan abubuwa wanda ba zan iya tuna su ba sannan kuma na haɗu da manyan mutane sarakuna gwamnoni sanatoci ambassadors a masu kaki irin su IG commissioner of police consular general na custom irin wayannan mutanen dai wanda duk dai kika san dai babba ne ta harkar waka na haɗu da shi kuma mun yi ma'amala wanda zai gani zai kira sunan shi kira sunana cikin wannan ma wani abin alfahari ne shi kaɗai idan mutum ya tana da shi a rayuwarsa. Ashe dai wannan sana'a tana kawo ta. Eh gaskiya sana'a waka mun sana'a muka ɗauke ta kuma duk inda na je ina da zai zai ce ni mawaƙi ne kuma sana'a ta waka. Ba don kuma saboda saboda ni waka ta min komai a rayuwata abin da ban taɓa wanta kuma ba ma ni ba ma wa'anda nake tare da su masu kansu sun samu alheri ba ma ni ba ma ne yake tare da su suna alfahari da ni cikin ga wannan ma shi kansa wani abu ne wanda mutum zai gode Allah kuma ya abin nan ya yi alfahari da shi a rayuwarsa. kenan babu babu zancen canja sana'a a gare ka. eh to ai ma ita waka kamar um, sakan business ina ne tunda akwai fasin abin nan tunda ne ma'aikaci ne na gwamnati ina aikin gwamnati sannan kuma ina waka so ko da misali ba waka ne ma'aikaci ko da na bar aikin gwamnati ina da waka shi yasa na tunanin cewar zan canza waka anan sana'ar waka anan kusa ko da zan canza sai dai zuwa wani lokaci haka amma ba yanzu ba to me za a ce wa masoya a ƙarshe masoya ko da yaushe fatan alkhairi nake musu kuma ina godiya ga wanda suke nuna mana kauna ina gaishe su kuma ina jin daɗi ko nema ina kaunar su fiye da yadda suke kauna ta tunda su su ne mu idan babu su ba za ba masoya su suke sa muke yi saboda suna kan abin da muke kuma suna kaunar mu kuma suna jin daɗi suna miƙa sakonni iri-iri akwai wanda suke bugowa a su gode mun ce sun ɗauki waƙa ta ta zama musu ilimi ko gina a rayuwarsu su kin shi wannan kadai misali ko da baka samu komai ba abu ne wanda za ka yi alfahari da shi hmm. kuma akwai waka wadda na da na ɗauko na da da suke mana na najeriya amma iya na zallan sojoji wanda na bidiyon wakar daga lokacin su da ahmad garin sadona su kuka saba balewa su abacha su ah, shehu musa yar adua su zai ga sunan dai tsofaffin sojoji dai wanda suka abin nan duk ya haɗa cewa da muke alfahari da ita ana sata NTA arewa da ina ne duk ana sata. To madalla. Wani lokaci da kasance za a yi independent dai ko democrat eh, dai ko na makamanci haka ana amfani da ana amfani da waƙar tana zamantowa kamar wani abu ne da za a dinga tunawa da shi na wani lokaci ke shi kansa wannan wani abu ne ban nasara kuma ta kanta wannan waƙar ta sa an kira na abuja an mun abin da ba zan taɓa mantawa ba ita kanta waƙar. To madalla muna godiya. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan wakar. Har ila yau baraka ba ta nisa ba kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin ta zaki dawowa da bakon da ta gayyato bana a filinmu na ƙananan sana'o'i. har ila yau baraka ba ta nisa ba kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin ta sake dawowa da bakon da ta gayyato mana a filinmu na kananan sana'o'i sunshine decoration aka ji decoration kenan kwalliya kenan ko eh kwalliya na gurin biki ko kamu ko dina ko walima abin da ya shafi biki ko taro to yaushe aka fara wannan sana'a kuma me ya ja hankali har aka fara wannan sana'a ga ka kuma namiji gaskiya to abin da dai ya faru ni da farko da kwastumiya nake yi a kani na irin ba da kaya rentin din kaya idan za a yi fim to daga baya kuma sai aka fara bani set design na yin set design idan za ina gyara falo ko in dan yi masarauta haka ko kuma in dan yi gyara fili idan za a yi shooting mm. to sai bayan muna yin wannan muna wannan murgayi Ahmad Yasinu Allah ya ji kansa da rama sai zo zai wani fim dan bai ba eh. yanzu ne muke magana shekara tsakanin sha takwas ko sha tara eh. sai ya ce yana neman da Allah wanda zai a samu masa wanda zai masa decoration a sa yadi a sa balambalan sai na ce a ah, to ai ma ina gani bari in kwatanta in gani ko mm. zan iya mm. ne sai na je sa kasuwar sabon gari na je na siyo yadikan na siyo balambalan na je na zo na yi kuma Allah ya sa aka yi cikin nasara aka yi waka dan baiwa kuma ya yi kyau kamar gurin biki eh. to daga nan kuma so in aka tashi za a yi na fim da kusa ana yawan kira na a ce zo in yi to ina nan ina nan ina nan kawai sai ne shawara na ce to ya kamata ko da sana'an nan ko da sana'an nan gashi Allah ya sa zan ci abinci a cikin ta to me zai hana an buɗe shago in fara gwada an gani eh. to shi ne na je na siyo kujeru da rumfa da abubuwan decoration na fara ina yi ina yi aka zo za a bikin sa an danja da mansura isa nan ma aka bani ne wajen event guda uku eh. to daga nan abril kafa ta fara ci gaba yan fim suna tallata ni duk inda suka ji za a yi biki za su ce a kira suleiman ya zo ya musu to har allah ubangiji ya sa na bude shago nake da abubuwa ni ma na ɗauko ƙannena da yan uwa muka tare muke cin abinci da ita To yanzu an bar eh, an daina yin costume na fim da kenan? Ai rabona da yin costume yanzu akalla ba kasar ba na fi shekara goma sha biyu ban yi ba. Wato da ka fara yin na biki? Tsantsan na biki shekara goma sha nawa kenan? Yanzu da na fara yin na biki? Eh. Gaskiya na biki bikin sandanja da mansura shine wanda na fara yi da na event na biki sosai yau ina jin tsakanin shekara goma sha shida da sha bakwai. da farawa eh na biki ba eh eh to kawo yanzu da sana'ar ta kan kama ma'aikata nawa gare ka kuma shin an je an yi wani koyi eh, an shiga makaranta an koyi yadda ake wannan kawata wurin ne ko yau da gobe ce ta sa aka goge da farko bayan na zo ina yin wannan set da ina gyara guri to akwai wata hadiza babba ni eh, babbas tana yin decoration mm. so akwai yaranta. wani ana ce masa bashari sai na ce masa da Allah ni ina so in za su yi aiki rinka zuwa ina gani sai to ba matsala bari ya gaya mata amma ba za a rinka biya na ba mm. sai su to kenan ba komai idan na zo in za su yi aiki zan zo in gani ya ake yi ya ake kaza ya ake kaza Da kin ji daga inda na fara mm. to su amma ban yi aiki tare da su ba kawai sai da in za su yi aiki in jiya in dan kakkama musu eh kai kaman watanni ko shekara nawa kana kama musu harka lakanci yadda ake aikin yawwa gaskiya ban yi wata shida ba eh. na zuwa nasu ban yi wata shida ba sai da su ma ba kullum suke samun bikin ba eh. idan dai an samu zai kira jira da hada tebul saka tebul kula da saka waye to sai sun suka tashi aiki to za a nemo ni duk inda nake lokacin ma ba waya eh. to har aka zo aka kankama ya kai ga haka daga nan baka sake koya a wani wajen ba gaskiya ban sake ba sai kuma da na bayan 2011 2011 eh, eh. akwai wata mai decoration da take zama a kaduna eh. ana ce mata maman gargajiya ta mara su Allah ya ji kanta da rama ta zo Kano aiki an yi wani biki a gidan murgayiri sai ta ce tana neman da Allah wa'anda suke sai inda za a samu irin kumbu haka eh. ko kwarya eh. sai wani ya ce to ai akwai nan gini akwai wanda ya ce harka da yan fim yana ganin yana saka a fim sai ya kira wuni eh. to ita kuma wannan maman gargajiyar da na sai ce to ai ya kamata tun na kana da kwazo me zai hana ka zo ka duna kai sati biyu ka yi kwas tare da yaro na ga hannun kai da kwarewa sai na ce mata to shi shikenan da na faɗa a gida sai aka yadda sai ta ce min to abin da zan biya a lokacin in biya dubu talatin in zauna a gidan da sati biyu eh, yaron terin a koya min za ta bani satifiket. to shine fa na je kaduna na zauna ne wannan sati biyun ta ɗauko satifiket ta bani amma in ban da ita daga nan ban ƙara zuwa na yi wani course ba ko in ƙara zuwa ko in ce zan shiga makaranta don wannan abin gaskiya ban sake ba. to yara nawa ke karkashin ka a yanzu. yanzu akalla ba a kasar ba kin ga akwai kannina wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya. sun su hudu mm. ɗaya ma ya buɗe nasa mm. shi ma na yaye shi ya buɗe nasa uku kuma suna tare da ni sannan kuma akwai 'ya'yan yata su ma guda biyu sannan akwai kuma ƙannan abokai na wanda suka kawo suka ce su ma suna so a koya musu wannan sana'a ƙalla ba kasar ba yanzu ina da wajen mutum goma sha hudu wanda muke aiki da su. Mm. To wani irin kalubale wannan aiki na decoration yake tattare da shi? hankali kala-kala wanda yake tattare da shi saboda ni ba zan iya manta ba akwai lokacin da za ka je ka yi aiki akwai mata da na taba zuwa na yi mata aiki wallahi har azari mm. ta ɗauko hoto ta nuna min a instagram ta ce ta ɗauko hoto ta nuna min ta ce wannan aikin take so da ta nuna min ta ce min wannan aikin take so na ce to na bashi a cikin whatsapp dina muka je har azara aka yi ta ce ai wannan abin da na nuna mata wai ba a sa kafet a rufe wani stage ba ba a sa mata table cloth mai kyau ba mm. ba a waye ba a yi ba don ita haka wannan aikin bai mata ba eh. so daga baya na ga kamar irin hankali na zai ba tashi ko kuma za ta bata min suna kawai na ce ta ba bada account number ne mata da kuɗin da ni na barwa Allah bari in kwashe kayana eh. to shi ne kalubalen da na samu wanda har in mutu ba zan manta da shi ba kuma bayan na karɓi na ɗebo kayan nan na to hanya mijin ta rinka kira na yana bani hakuri in dawo in zo in musu na ce wallahi ne kuma ba zan dawo ba na riga na miyar mata da kuɗin ta sai ya tura maka akan ka mayar da kuɗi kuma ka kwashe kaya eh ita ce ta turo akawun nan ba na mayar da kuɗi eh. sai kuma mijinta ya ce ba za a yi haka ba eh. sai ita yarinya tana ta kuka amaryar ga 'yan ta yi ga kuma a zuwa ce an ba su biki saboda wani kafet mm. da take tunanin a shimfiɗa musu gurin rawa mm. a zuwa ce an ba su abu mm. na ce ni kuma wallahi mutunci na ya fiye min wannan komai ban taɓa samu matsala ba ba zan yi da na ce wallahi ba zan dawo ba. da ƙarshe ma ce turo a kan ba ina ya bani wani abu ina ɗauko mota na kawo kana ce wallahi ni na riga na bari idan ni na zalunce da Allah ya sani in zan zalunce na Allah ya sani. to shine matsala kawai da na taba samu amma mutane da yawa zan yi ma'amala arziki da su ni lafiya mu gama lafiya wanda ma ya maka alƙawari ya baka rabin kuɗi ya ce in an gama biki zai baka to ni dai ban taba samun wata matsala a ce an cinye min kuɗi gaba ɗaya ba a'a sai dai ana samun jinkiri eh. idan mutum ya ce in ba dan sai ya ce wallahi ban samu abin da nake so amma dan Allah ka yi hakuri zan kirawo ka wani sai a ɗauki wata ɗaya wani wata biyu wani sati uku wani kwana uku ma zai kira ka yana godiya na gode na gode na gode ga kudin ka na gode Allah ya saka da alheri wani irin kuma alfanu aka samu a wannan sana'a ai ni wannan sana'a wallahi ba abin da kin ga da farko da ita ne aure mm. da ita na gina gida mm. da ita still na ƙara siyan gida mm. wanda yan uwa iyayena da yan na suke zaune a ciki kuma na kai mahaifiyata maka da wannan sana'a mm. ni na je mm. na je maka har sau hudu mm. duk da wannan sana'a ko wannan azumin da ya wuce Allah ya nufi ni na je umara da kuma wannan sana'ar da nake da ita da shi na tara kudin na je na yi ibadar Allah na gode wa Allah a takaice dai eh, wannan sana'a ta yi maka riga da wando wallahi ta yi min abin da har in koma ga Allah bani da sana'ar da a duniya ta yi min kanne na ma na yi musu aure da kudin wannan sana'ar kanne na ma ne musu aure da kuɗin wannan sana'ar da nake yi ta decoration eh. ko yanzu magana da nake gaya miki yanzu ma daga aiki na baro gidan abacha na je na yi aiki eh. yanzu daga nan gurin na baro na je na dawo kuma sun bani kuɗi tun kafin azumi suka bani kuɗin da suka bani da shi ne yi dindimuna na azumi ne wa ne ma sai yau Allah ya nufa za a yi bikin eh. to um, a wata kakan yi misali kakan gyara wuraren biki nawa misali a wata idan ana kakan aure to gaskiya ke yanzu kin gade tun tunda muka dawo bayan sallan nan biki hudu kawai na yi mm. so amma idan aka ce miki lokacin maulidi akalla ba a kasar ba eh. wallahi a rana ina yin hada event biyu uku eh. a rana kuma ba wai a daga lokacin maulidi har zuwa disamba eh. muna yin biki sosai yadda ba ki zato don ni wallahi a disamba ma mm. har ba da biki nake wallahi mutane ai ta mu da ni ina cewa wallahi ba zan iya ba eh, wato aiki yana iya yi maka yawa ka baiwa wasu eh. mm. shi ya haɗa kaya mm. sai in ba shi in ce ya sannan kuma akwai wata mutum ya ta ita ma da take yin decoration ita ma ina kiranta in aiki ya mun yawa in ce mata ta zo ta yi idan ba ta in hoto na aka dauka aka nuna mata to zan yi kokarin giya da zan yi nemo kayan irin nawa in ba ta dan kar aikin ya bambanta eh. to me za ka ce wa matasa musamman masu raina sana'a to ni da farko abin da ya kamata a ba a sa shawara wallahi duk mutumin da ya rike sana'ar hannu da gaskiya da da da da rikon amana to ya kamata ya tsaya ya san cewa sana'ar hannu ita ce rufin asirinmu sai daga farko kin gani ba dan wani bane ba dan kowa bane mm. amma wannan sana'ar da na rike ta ta taimake ni ta taimaki iyayena ta taimaki yan uwana yan uwana suna alfahari da ni suna farin ciki da ni saboda duk abin da na samu ina kokarin ya za a in faranta musu saboda ni ma in gaba da duniya lafiya mm. to don haka duk wanda ya samu sana'ar hannu ya yi kokari ya rike ta Allah zai sa masa albarka ya taimaki kansa mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku to ni ma ha gode Allah saka da alheri to masu saurare baki daya abin da ya sawwaka kenan a jerin shirye shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati.